sannan ku da zuwa scout dan juma da babara mu tiki kema kowa ya to koma dai mene dai sannan ku da zuwa amma fa gaskiya kun yi kokari sosai da kuka zo Abuja gidan Maryam tun daga Kano wallahi sandu dai ranka dade ka san ai garin masoyi baya nisa gaskiya dai kan ai gashi na gani saboda na dade ina jin wannan maganar ake cewa garin masoyi baya nisa kuma haka garin mai bayarwa duk nisan samu a kasan kafan mai to ka ga a ah, lalle kan garin mai badawa ai kan ba zai yi nisa ba kan ah, kun yi kokari da kuka zo shi yasa muka ce bari mu yi ziyarar bazata lalle dai ka kun yi ziyarar bazata ko ba ziyarar bazata ba kun yi ziyarar bazata kuwa. Ka san ziyarar bazata? Ta fi lada ita ake kira ziyara fi sabidillahi saboda maula ba ai ziyarar da kuka yi na bazatan ba na Allah da annabi bane shi yasa Maryam gaba ɗaya bata ji daɗin zuwan ku gidan nan ba to ke kuma Maryam haka ake yi idan ka ga iyaye haka ake murna to ke yanzu idan bata haka ba kike so ta yi wani irin murna kuma kike so ta yi ai zuwa ake a runguma a yi tsalle-tsalle. <laughs> Eh to za a yi runguma a yi tsalle-tsalle amma ba da yawa ba irin wannan ziyara ba zaton ba sai dai wata rana in kun dawo tukunna. Am wai na ce MD mu nasara kai dai na san ba ruwanka na san kai baka da matsala da zuwan su gidan nan ko? Kwarai da gaske. Ai dole ka ce kwarai da gaske saboda iyayen Maryam ne kuma kai kana ji da su saboda iyayen Maryam iyayenka ne. To ai ni ban san su ba kuma ban taba ganin su ba. To da ta za ka san su kuma ka taba ganin su kai daga baki ɗaya kana Lagos a can rayuwanka ta kare kwanan nan fa ka dawo gidan fa ya za a yi dama ka san su. Ta yaya suka zama iyayenka wai ni ko mai nasara amma dai ina ga mai nasara kake yi ko to mai nasara kana da ji wata yaya aka suka zama iyayenka iyayen maryam ai iyaye na ne a ah, to ni ma dai abu da na gani kenan dan kabila ai fa sai dan kabila din kuwa dan isha ka gaba daya koma kamar dan kabila <laughs> ce shi ma ana nan kenan yana nan yana dangula arziki kamar dai da kuma kuka zo ku ci arziki saboda shi isha ma yanzu maganan da ake har ya samu aiki a kamfani kuma maryam gaba daya bata so ma zuwon ku gidan nan ba wallahi saboda takura mata kuke yi to Maria haka nan dai zaki hakuri ki daure na san abin ba dadi amma babu yanda zaki dole ki hakuri saboda su kawo dan Juma da ki ne shi kuma Ishak yayan mijinki ne kin ga babu yanda zaki dole ki hakuri ni yau ma ban cika son surutu sosai ba saboda ban da lafiya akwai abin da yake dan damuna to me yake damunka a a ni fa abin da yake damuna malama Dr. Asiya bai wuce zazzabi ba yauwa ba guba na ci ba <laughs> so an gaya maka aiki na ya tsaya iya guba ne to ko dai me ne dai ba na jin daɗin jikina sosai ne da stress gaskiya dai ka nema abin da nake tunani kenan saboda gaskiya ina yin aiki da yawa to amma Dr. Asiya na ce ya batinki da ke da Mujahid ai wannan magana an riga da an gama ta idan fira kake so mi ka bari we should meet another time but yanzu zan shiga tiyata ne to shikenan Dr. Asiya a fito lafiya yawwa kawo dan juma na ce wai ya batun miliyan biyu da mai nasara taba baku kwanakin baya duk albarkarsu ta kwashe kamar ya duk albarkarsu ta kwashe abinda ku wata uku ba a yi ba miliyan biyun in ban da abinci ba bin da na siya lalle kam a yanzu ma gashi nan kana jan wani abincin har da rike cinyan kaza to amma ba ka ce za ka yi gini a cikin miliyan biyun ba ban ginin ba barantana ma in samu in yaɗe tabdi jallalle kan ka ce kuɗi yanzu sun zama abin da suka zama miliyan biyu ka karar da su a cikin wata uku kana tsoho da kai To Allah ya kyauta amma na ci a ci abincin a hankali ko? To amma ke kuma fa? Ko ni nan ma mace ma baki ɗaya komai na ƙarewa yi wallahi ƙarƙam. Wai ke ma kina na macen kuma kin tsufa ke ma kin ƙarar da miliyan biyu a cikin wata uku? Tab lalle su kawo ɗan juma'a godiyan Allah. to yanzu ai mai nasara zai baka wasu kudaden ku ƙara juyawa amma kai yanzu da aka baka wasu kudaden wani jari zaka yi da su me zaka yi da su ka san tsohon dan trader ne ni hmm, kuma faka ne dan naji labarin an ce a baya kai kasuwanci sosai Allah Mm, Scout ɗan Juma kenan ana magana ana noma shinkafa ga kuma nama a gefe. Mm, Allahu akbar. To ke kuma fa? Kiwo kawai nake so in yi. Kiwo kuma kamar ya kiwo. Da ka san in mutum ya tsufa ya kamata ya killace kansa wuri daya. Eh to kuma wannan gaskiya ne haka ne to amma da me da me kike so ki dinga kiwatawa? Eh tinkiyata. Ragona. sannan dan mara tafi tabbi lalle ka ce da kiwon da gaske za a yi shi kuma sai ya ɗebo wannan kaji na zamani masu saka kwai da kuma mm, na samun nama Hmm. to sai kuma me? Daga nan sai kifi shi kenan. Gaskiya ne a lalle na ji wannan lissafin to ke Maryam kina ji abin da ya kawo su gidan mijin ki kenan. amma gaskiya ke fa lissafin da kika fa sai a hankali fa gaskiya za ki zo ki kama ki mai wani lissafi haka sai ka ce dai ni ah, ah. ban gane ba dan juma da ni da kai akwai bambanci ne a wajen shi a'a akwai bambanci mana ni fa namiji ne ke kuma na mace ce a matsayi na kuma gashi ke fakin tsufa to wai dan juma ina ruwanka lokacin da kake naka magana na sa baki ne na san baki sa baki ba kuma naji kina ce min wani dan juma me dan juma ne ba suna na dan juma ba fa suna na sai na faɗa maka ji barista gogoro ulwalim yawwa insha Allah duk ba zai gagara ba to ai shikenan mai gida tunda ka ce ba zai gagara ba magana ta kare to ku kun ji su kawo dan juma duk abin da kuka lissafo za a baku Allah amma kai kawo dan juma kana ji ko lissafin duk abin da kake so zaka yi kawai sai mai nasara ya bani kuɗin hannuna sai na siyo maka duk abubuwan da kake so Allah ya hore min lafiyar da in ka bani kuɗin dumus a hannuna duk wata shiga da fice da sangogi zan yi wa kaina. To kai ka da ji abin da ya ce MD mai wai duk wasu kuɗaɗe kan masu bata nuna kawai wai a dunkula a bashi. Insha Allah duk ba zai gagara ba. Amma ke babu lissafin da kika yi anya ke zaki iya samowa da kanki kuwa ba su yo miki za a yi ba. Ni ma karan kaina na san inda zan je in samu tumakan nan. result. Lalle kan baba ya yi to. Kuma ni din nan ai ba yarinya bace. A ke ba yarinya bace baba. Duk inda na san zan je in shiga nemo filin ni karan kaina zan iya. To ai kenan tunda an sa harkan kuɗi a gaba ai dole a faɗa hakan. ni yanzu da zaki bi shawara na ko duk wani abin da zaki siya na kayan kiwo ki bari kawai ni da kaina in je in siyo miki ba wannan magana ni ba abin da ya dame ka da dukiyata gidanka daban gidana daban to shi tun tunda abin ba yarda a ciki ba matsala an da nasarar ya ce zai ba mu kowa miliyan biyar biyar wannan wannan wannan wannan yaro ubangiji Allah Allah ya sai gama dukiya amin ya Allah mu kuma kuma dai ku rage kuɗayi ban ba ka ba wata rana za ku gaishe shi ya kamata dai a rage kwaɗayi gaskiya kawai haka maryam tana zaune kallo lafiya a cikin gidanta kawai kun zo kun tada mata hankali wannan wani irin abu ne <laughs> Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Muna yi muku kowa fatan alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya masu tambaya na suna so a musu tallan kasuwancin su. To wanda da ce number wayata ta WhatsApp za ku yi mun magana domin tallata kasuwancin ku. Ni ma abin da nake tunani kenan. Masu so a musu bidiyo akan abin da ya shafa harkan kasuwancin su ko kuma biki ko suna ko harkan siyasa ko ma dai menene idan kuna so a muku bidiyo akai. To wanda da ce waya wayata za ku yi mun magana ta WhatsApp WhatsApp kadai banda kira sai kun zo. <laughs>